gwamna abba na jihar kano ya fusata kan halin da asibitin korowa mallakin jihar ke ciki majalisar dattawan najeriya ta yi watsi da rahotannin wata makarkashiya ta yunkurin tsige shugabanninta najeriya ta da hannu akan da kasar cuba kan kimiyya da fasaha tana kasashen ketare niger da mali da kuma burkina faso sun haɗe kai domin tunkarar barazanar ecowas haka kuma a cikin labarin na barka da asuba za a ji yadda wani matashi a Kano direban Adidi da sau ke shan yabo bayan maido da kuɗi kimanin naira miliyan 15 da aka manta a babarin nasa. ku ne sauraro assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya a wannan rana ta lahadi wadda take zama biyu ga watan rabiul awwal shekara 1445 bayan hijira da tafiyayen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina hakan kuwa ya yi daidai da goma sha bakwai ga watan satumba na shekarar 2023 miladiya sai kuma a gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara gwamnan jihar kano alhaji abba kabir yusuf ya bayyana rashin jin daɗinsa dangane da halin taɓarɓarewa da ya samu asibitin korona na muhammad abdullahi wasai a ciki gwamnan ya bayyana cewar ya nuna rashin jin daɗi matuƙa da gaske akan yadda ake tafiyar da asibitin da kuma yanayin gudanarwa na asibitin yayin wata ziyara da ya kai ta aiki a ranar asabar gwamna abba kabir yusuf kafin ya bar asibitin ya ba da umarnin gaggawa na gaggauta gyara dukkanin waɗansu matsaloli suka shafi asibitin na muhammad abdullahi wasai ta kuwa kungiyar lauyoyi ta kasa reshen jihar kano ta yaba wa injiniya abba kabir yusuf gonan kano bisa matakin gaggawa da ya dauka na kora waɗansu mukarabansa guda biyu dangane da barazanar kisa da suka yi wa alkalai na kotun sauraron ƙararrakin zaben gwamna da kuma waɗansu kalamai na tunzura jama'a har ma da kalaman rashin ɗaya akan ofishin mataimakin shugaban ƙasa. a wani mataki na gaggawa dai da kwamishinan yada labarai na jihar kano baba halilu danti ya sanar a ranar juma'a injiniya abba kabir yusuf ya sanar da korar kwamishinan kasa da safeyo na jihar ta kano adamu aliyu kifiya da kuma mai taimaka masa na musamman akan harkokin matasa da wasannin yusuf imam da aka fi sani da ogan boye da yake mai da martani dai na gaggawa bayan da gwamnan ya ɗauki wannan mataki shugaban kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar kano barisa suleiman gezawa ya jinjina wa gwamnan a kan matakin da ya ɗauka sai dai kuma ya yi kira ga shugabannin hukumomin tsaro akan su gaggauta yin bincike tare da ɗaukar matakan da suka kamata dangane da kalaman da aka furta tsakanin waɗancan makarabai guda biyu da gwamnan ya sallama. wata kungiyar bayar da shawara da kuma sauya fasalin kasafin kuɗi ta kaddamar da wani shiri mai taken flag nigeria a kano an da yi wa wannan shiri ne taken ƙarfafa kishin ƙasa a matsayin tabbatar da ganin an dawo da kishi tsakanin 'yan najeriya jagoran kungiyar abdullahi ya'u ya bayyana rashin kishin ƙasa da karancin shigar jama'a da kuma rashin ganin kimar ƙasa da sauran wasu al'amuran da suka shafi ɗaukar ƙasa da mahimmanci a matsayin babban abu da ya ja hankalin su suka kafa shirin a cewar babban a cewar sa dai babban makasudin gudanar da aikin a fadin ƙasar nan shine magance ƙalubale da ake fuskanta ta yadda za a samar da kishin ƙasa da kuma ci gaban al'umma har ma da samun martaba daga ƙasashen duniya abubuwan da su samu da kudurin kawo wannan canji ta flag nigeria project shi program shi ne duba la'akari da muka yi cewa an samu raunanar kishin kasa tsakanin al'ummar nigeria kuma an sami raunanar shigan mu cikin harkokin da suka shafi ci gaba kasar civil civic participation sai daga an ce ana zaɓe a can ko ana kaza a gudu kaza ko a za maka yawan mutane da suke zuwa sai daga ya sai daga an ce ai wannan zaɓen ya fi kowa zaɓe yawa amma sai daga an ce ai ka sai hamsin ne su suka wannan ba abu ne mai kyau ba to wasu kishin kasar ne sa muke da haka kuma ya buƙaci shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da sauran ɗaiɗaikun mutane a kansu tabbatar da ganin sun ba da goyon baya da shirin domin tallafa wa yunkurinsu na ganin an cimma burin da aka sanya a gaba to da cikin labaran na barka da asuba a wannan lokaci majalisar dattawa ta bayyana cewar ba gaskiya bane rahotanni da ake yadawa dangane da batun tsige shugabanninta yana haka kuma shugaban majalisar dokokin na kasar majalisar dattawan na kasar nan gusula fabio ya bayyana cewar akwai daidaito da kuma fahimtar juna tsakanin shugabancinsa a fabian da ya maida martani dangane da rahotanni da ke fitowa daga waɗansu jaridu a ƙarshen mako dangane da batun rikici da aka ce ya kunno kai a majalisar dattawan a wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai honorable fm ya fitar a jiya asabar ya bayyana cewa rahotanni na da ake fitarwa sun kasance kawai wani hasashe da ake yi waɗanda kuma ba za su iya zama gaskiya ba akan batun da 'yan majalisar ke ciki a babiyo ya kuma bayyana cewa majalisar dattawa ta goma za ta ba karkatar da hankulanta ba daga wani abu da ake gani a matsayin hari ta kafafen yada labarai to har yanzu dai a cikin labaran na barka da asuba a wannan safiya a cikin wani al'amari da ba kasafai yake faruwa ba wato a wani al'amari da ba kasafa yake faruwa ba wani matashi da yake tuka babin adidin sau a wani salisu dan baba ya mayar da makudan kudade da wani fasinjan sai manta a cikin ta sauran matashin da ya dauki fasinjan ne tun a ranar alhamis da ta gabata daga unguwar badawa zuwa bata inda suka manta da ledar kudi inda suka manta da wata wani buhu kenan dauke da kudi da ya haɗar da sai fa miliyan goma da dubu ɗari talatin sai kuma kudi naira da ya kai miliyan biyu da dubu ɗari tara 38 a ya bayyana cewa bayan da ya sauke su ne sai ya tsaya domin ya goge babur din nasa nan take ne ya ga waɗannan makudan kuɗaɗe inda kuma ya garzaya domin shaida mahaifiyarsa ita kuma ta buƙace shi sanar da mahaifinsa nan take kuma suka nemi inda fasinjan yake amma kuma ba su gan shi ba. na yi daidai round din yankawa sai na tsaya a nan gurin da na tsaya ina da sa to ni sai na ga buwa wayan mashin dina na ga min buhun nan sai na duba buhu na ji laushi haka sai na yara mun dai kamar wannan kuɗi ne sai na dan buɗe layar sai na ga ai kuɗi ne da ko a lokacin nan koyi sai na towa gida ina towa gida sai na zo na samu mamanmu na ce mata kin kin ji abin da ya faru da ina a cikin ɗakin madu na koro su waje ce ga mata ga abin da ya faru ga abin da ya faru ta kuɗin nan nuna mata ta gansu ta ce a wannan kuɗin lalle lalle yanzu jan samu mu nuna masa a sanye da lalle lalle a mai musu da kuɗin nan nasu haka kuma malam salisu mai nama mahaifin matashin ya bayyana cewar duk da cewar koda a daren ranar ba su ci abinci ba a gidan nasu hakan bai sa sun taba komai a cikin kudin ba har sai da suka jira sanarwa ta neman kudin da aka yi a kafar yada labarai ta arewa rediyo a zanta wasu da arewa rediyo da wanda ya manta da kudin dan kasar chadi alhaji ibrahim barka ta bakin dan uwansa musa hassan ya bayyana cewar sun sun yi mamaki tare da yabawa irin tarbiyyar da awal din ya samu a wurin iyayensa daga nan sai ya gode wa iyayen matashin da kuma arewa rediyo to yaran nan gaskiya daga gidan tarbiyya ya fito tsakani da duk wanda ya kalli kalla siffar mutum shi yasa addini annabi ya yi shara da cewa kar mutum ya kalla siffar mutum mu'amala da zuciya annabi ya yi shara da wannan magana to gaskiya na ga na gaskata magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata akan wannan yara kuma dan yanayin da baban sa magana da ya faɗa dan har ya tara mana hankali wansa abin da baban abin da ya faɗa ya ce wallahi tallahi jiya ma jiya jiya da daddare wallahi garin kwaki suka ci ya ka ji kakannin sa aka ci kaga wannan ai abin da babu mai faruwa bane yau ya faru mana to a wani al'amari da yake ci gaba da daukar hankali hukumar kidaya ta kasa ta ce ta yi amanna da an yi amfani da damarmakin da take da su na kididdigar jama'a kasar nan wajen raba tallafin rage radadi na cire tallafin man fetur tsakanin hukumomin gwamnatin tarayya da kuma na jihohin najeriya to da hakan ya taimaka kwarai da gaske wajen ganin tallafin ya isa ga dukkanin waɗanda ake bukata yayin da ake ci gaba da rabon tallafin na rage radadi da a bangarori daban-daban na ƙasar nan wakilinmu caleb jacob ya yi nazari dangane da matakan da ake ɗauka wajen rabon tallafin ya kuma haɗa mana rahoto ta cikin rahotonmu na musamman a wannan mako kamar yadda za a ji kamaluddin muhammad da fasarar rahoton. a fortunate quest of is gone. wannan furuci da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi ya jefa 'yan najeriya da dama cikin mawuyacin hali sakamakon tashin farashin man fetur da kuma sauran kayayyakin amfani dangane da wahalhalun da ake fuskanta gwamnatin tarayya ta amince da fitar da tirelolin shinkafa guda biyar da naira biliyan biyar biyar ga jihohi talatin da shida, yayin da wasu jihohin kuma ke shirin samar da hanyoyin rage raɗaɗin halin da ake ciki ita ma gwamnatin jihar kano a ranar hudu ga watan satumbar wannan shekarar ta fara rabon waɗannan kayayyakin abincin wasu waɗanda da wuya su ci gajiyar wannan mataki sun fara kokawa wani ma'aikacin gwamnati mai suna abdul wanda har yanzu 'ya'yansa ba su koma makaranta ba saboda gazawar biyan kuɗin makarantarsu ya koka kan halin da suke ciki a takaicen gaya maka yanzu yara na ma wasu daga cikinsu wanda suka canja aji daga jss suka tafi ss lai na ajiye su saboda school fees din ya zama dubu hudu zan ba wa kowanne ɗaya dubu to nawa ne albashin da na kan biya kuɗin in zan cika mota ta tanki dubu amma yanzu sai na biya kusan dubu ashirin ko ashirin da su ma wasu ma'aikata da suka zanta da arewa rediyo sun yi watsi da tsarin rage kwanakin zuwa wurin aiki da kuma samar da motocin sufuri kyauta da wasu daga cikin jihohi ke yi a ganin su wannan ba abu bane mai dorewa ni na san malaman makarantar da yawa wanda albashinsu bai wuce dubu arba'in ba amma me ba sa iya zuwa wajen aiki saboda wani yana ungogo an kai shi wado ya kamata a ce gwamnatin jihar kano ita ma ta taimaka ma'aikata ko da dan kara mana wani abu ne akan albashin ya rage mana radadin janye tallafin mu ina ganin gwamnati ya kamata a ce ta ba wa ma'aikata wani bashi wanda zai taimaka musu don siyan ababen hawa kamar mashin tunda mota ba za ta hau ba yanzu da yake mayar da martani shugaban ma'aikatan jihar kano usman bala muhammad ya musanta batun cire ma'aikata daga cikin tsarin ba da tallafin inda ya bayyana cewa ƙananan ma'aikata daga mataki na ɗaya zuwa mataki na shida suna cikin masu cin gajiyar tallafin mai girma gwamnan jihar kano a yunkurinsa na wa al'ummar jihar kano kyauta za a ba al'ummar jihar kano musamman gajiyayyu da na kasassu da gidajen da ake kula da ƙananan yara masu rauni sannan ma'aikatan gwamnati wanda suke matakin albashi na ɗaya zuwa na shida su za su samu wannan tallafi su ma masu sana'o'in hannu na jin wannan raɗaɗi shugaban kungiyar makanikai ta railway aminu shaibu ya koka da cewa tun bayan cire tallafin na man fetur yawan motocin da suke gyarawa sun ragu matuka ba aiki da yake zuwa saboda mutane ba sa samu kudi da za su siya mai mai ya yi tsada amma da za a maida farashi da ke saba saya da mutane suna yawo ana samu aiki amma yanzu ba ma samu aiki gwamnati su taimaka mana ko da wannan palliative direct inda zai zuwa hannunmu da za mu ji daɗi gwamnatin jiha ta jaddada cewa cewa talakawa za a raba wa tallafin sai dai bayanan waɗanda za su ci gajiyar tallafin shine ya fi ɗaurewa al'umma kai duk ƙoƙarin jin wannan bayanai daga bakin sakataren gwamnatin jiha wanda ke jagorantar rabon tallafin baffa bici ya ci tira har ya zuwa lokacin tattara wannan rahoto idan za a iya tunawa a watan yunin shekara ta 2023 majalisar tattalin arzikin ƙasa nec ta yi watsi da rijistar talakawa da gwamnatin da ta gabata ta yi amfani da shi wajen turawa talakawa kuɗaɗe a baya bibiyar rijistar waɗanda aka bayyana da talakawa a sako da loko na ƙasar nan ya kai mu ofishin daraktan hukumar ƙidaya ta ƙasa reshen jihar kano ismaila alhassan dogo dogo ya yi mamakin yadda gwamnatin tarayya da ta jiha ba su saka hukumar cikin rarraba tallafin ba yana mai cewa hukumar ƙidaya na da isassun bayanai da za su taimaka wa gwamnati wajen rabon kayayyakin tallafin kidayan nan da an yi kwarai da gaske zai ba mu ainihin sanin mutane nawa ake da su kuma ina ciki amma duk da haka a yanzu ma muna da bayanin da za su taimaka wa gwamnati domin mun yi aiki a baya da ake cewa yanka gundumomi kidaya to wannan nan gundumomi kidaya za su ba mu kusan bayani na mutane nawa ne a ina suke ya za a same su da sauransu mu a jiha ba za mu ba da wani bayani ba sai tare ta ba da umarni kazalika ya yaba da shirin tallafin ya kara da cewa idan masu tsara manufofi suka sanya su cikin shirin za su iya taimakawa da bayanan magidantan da za a rabawa kayayyakin manazarta da dama na ganin cewa wannan hanyar ba mafita ba ce ga halin kuncin da al'umma ke ciki 'yan najeriya sun fi damuwa da yadda tallafin zai kai ga talakawa ba tare da wasu marasa kishin ƙasa sun yi habzi da su ba to a gaida kamaluddin muhammad a fasar rahoton caleb jacob ana shan labaran daga mita 93.1 arewa rediyo a zangon fm to da muka tsallaka kasashen ketare kuwa an tabbatar da cewa kasashe uku na yammacin afirka burkina faso mali da kuma jamhuriyar nijar dukkaninsu da ke karkashin mulkin soja sai da tabanu akan wata yarjejeniya ta tsaro tare da yin alkawarin ba da taimako ga juna matakin nasu dai wani sabon salo ne na tunkarar kungiyar ecowas biyu bayan yunkuri da kuma takunkumi har ma da barazanar mamaye niger bayan sojoji da suka karbe iko da kasar kasashen uku da yana fafutukar ganin sun dakile masu da kayar baya da ke da alaka da kungiyoyin alka'ida da kuma kungiyar is sannan kuma suna hangen alakar su da makwabtansu waɗanda hudarsu ta yi tsami a baya bayan nan bayan juyin mulkin da aka yi juyin mulkin baya bayan nan dai da aka yi a Niger din ya kara haifar da rashin jituwa tsakanin kasashen guda uku da kungiyar ECOWAS wacce ta yi barazanar cewa za ta amfani da karfi wajen dawo da tsarin mulki. Yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci. ta bangaren na harkokin kasuwanci kuwa tawagar najeriya da ta halarci taron g77 da china karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa gashin shatima tare da banu a kan yarjejeniyar fahimtar juna da jamhuriyar cuba kakakin ofishin mataimakin shugaban kasa dai olisola abiola a wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa ministan kere-kere da kimiyya da fasaha masa uce ji ya sanya hannu a kan yarjejeniyar fahimtar junar a madadin gwamnatin tarayya an ambato ministan na bayyana cewa yarjejeniyar za ta kara inganta haɗin gwiwa a fannonin kirkire-kirkire da kimiyya da fasaha tsakanin kasashen guda biyu. saurari labarin wasanni. to dan wasan gaba na kungiyar kwallon gaba ta super eagles victor shine ya gaza samun nasarar cin kwallo ga napoli wadda ta tashi biyu babu ko ɗaya da kungiyar kwallon gaba ta giona a gasar serie a jiya asabar yanzu haka dai dan wasa oshine ya gaza zira kwallo ga napoli a wasanni na league na baya bayan nan waɗanda suka basu yi nasara ba a wasanni guda biyun da suka yi wanda ya haɗar da kunnen doki da kuma rashin nasara ɗaya zakar na serie a dai suna mataki na biyu biyar ne da maki bakwai sannan da tazarar maki biyar tsakanin kungiyar da inter milan wadda take jagorancin gasar a gasar premier ta ingila kuwa jiya asabar kungiyar kwalakaba ta brighton sun tashi wasa da kungiyar kwalakaba ta manchester united da ci uku da daya yayin da aston villa kuma ta doke kungiyar kwalakaba ta crystal palace da ci uku da daya inda manchester city ta samu nasara da ci uku da daya a kan kungiyar kwalakaba ta west ham mai sauraro da haka muka kawo ƙarshen labaran na barka da asuba a wannan safiya amma kafin mai salama tun da farko an ji cewa gwamnan kano abba ya fusata akan halin da asibitin koyarwa mallakin gwamnatin kano ke ciki majalisar dattijan najeriya ta yi watsi da rahotanni cewar akwai makarkashiya da ake da tsige shugabannin ta najeriya ta raddaba hannu da kasar cuba kan kimiyya da fasaha kasashen ketare nijar da mali da kuma burkina faso sun haɗe kai domin tunkarar barazanar ecowas dare ɗaya allah kan yi bature dare ɗaya allah kan yi bature karin magana kena wannan rana ta lahadin ƙarshen mako a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum kulawale umoni ne tsara labaran kamar yadda aka ji kamaluddin muhammad kirkida zangon barka da ƙarshen makon lahadi sunana nura haruna mudi nake fatan za a kasance lafiya